abin da ke bani mamaki kullum da mata ne shi ne to idan ba ki son mijinki me yasa kika aure shi inda ba ki son shi me yasa kika aure shi in kin san ba za ki mai biyayya ba me yasa kika aure shi idan kin san ba za ki daraja shi ba me yasa kika aure shi ashe kamata ki auri wanda ranki ke so kika yadda da shi kike son shi matukan so shi ma na maza su yi kansu adalci su auri matan da suka san suna son su sosai kanka je ka auri wanda za ta zo tana maneji da kai wani kuma ya cika kukin tsiya an kiya an ce ba a son shi shi ma ya kiya yana ganta ta nan ita ce ya ake indiyan duniya ne ko ita ce ruwa ko in bai aure ta ba ko menene sai kaga ga wulakanci ya zo haka za ka ga wata mace ita kuma namiji bai son ta ta kuke sai aure an kare sai kaga duk wani wulakanci mace za ta fesin shi shi sa so ake yin aure da shi sa'an nan da tausayi da rahma kamar yadda Allah ya gaya mana a cikin alƙur'ani Allah ya sa mu gane sa'annan nasihanta da ta yi mata ta ce na uku da na hudu ne ta ce mata ki kauda ki kauda mai maganan shi da uh, hancin shi ga barin abin da bai da kyau ki kau da mai maganin shi ga barin ganin abin da bai dace ba sa'annan ki kau da mai hancin shi ga barin shakan warin da bai dace ba yani doyi subhanallah abin da ta gaya mata kenan yani yana nufin cewa mace ku wani lokaci ki bari mijinki abinda zai ga jikinki duka mai kyau ne in ya fita ma ya ga wata mace mai kyau ya san ke kuma na ke ma kina nan matan shi na nan wata mace za ta yi kiso kanta za ta yi bakwai biyu uku wata bata kwance ba balle ta yi washin wata macin za ta bar farshinta ya yi dogaye kamar na zaki wata macin za ta tashi da bar kanta cakal ba wanka ba komi bizewa bize fonoti ta shiga ta fita ta shiga ta fita ba ta tashi ta yi wanka ba ma to tana ta kiyaye idon mijinki kowace mace ta yi yadda zai rage mata soyayya tsakaninta da mijinta da shi domin namiji yana son kowane lokaci mace kina mai gyara ai in mace tana son soyayyar mijinta kamar yadda mutane da yawa sai an ba kai wahala an shiga boka an shiga turu an shiga ina an shiga waye da ba wannan ne ke kawo soyayya tsakanin mata da miji ba kin yi wannan nan na spiritual nan zaki yi shi fa amma karshen shi nan akwai question mark wani kin samu ladan shi duniya ki je ki samu ladan shi lahira maimakon ki karkar da kanki ki gyara kanki ki wanke kanki ki tsabtata jikinki ki sabtata ko inanki ki ji tsoron Allah ki ta kai ma Allah karanki ba wannan ne ke gabanki ba kina son ki fita lokacin da kike so ki dawo lokacin da kike so ki abota da duk wanda kike so ki shiga duk abin da kike so ki kuma ki samu soyayyar mijinki wallahi mustahil mustahil bai yi bai yi she gaskiya kin gama da boka she kin gama da zuba-zuba eh, eh, kayan shirka da kayan dauda don ki ɗauke hankalin shi duk abinda kike so ke amma namijin da ya san ciwon kanshi yake zaune yana da hankalin kanshi ba zai taɓa yadda matan shi ta te inda take so ta fita matan da suke da irin wa'annan halayya duka kuma suna son su shiga inda suke so duka ne shi yasa suna so su mallaki mazajensu ba da tsoron Allah ba ba kan hanyar Allah ba a'a kiyaye me yasa mijina bai so na zauna ki yi kanki abin gan homework watakila la'alla ba ki iya girki ba in ba ki iya girki ba ki je ki nemi a nuna miki yadda za ki girki ba ki iya daura zani ba wata mace bata ma san iya yadda ake daura in ta daura sai ki ga ya bayyana wani na nan yadda ya riko ta mace za ta daura ta fito ya yi kyau ita ta daura sai ki ga kamar wani ya je bisa wani ya je kasa kwalliyan ba ki iya yi ba nemi wanda zai nuna miki kwalliya ki yi ma mijinki kwalliya masha Allah ki na ki ta kitso ki ta gyara a'a ina gyara bai yi eh kina gyara bai duba watakila wurin miya ne wurin abinci ne a wurin abinci kuma kina ga ke perfect ne ki yi kokarin ki duba wani yaya maganan ki da mijinki yake daga abubuwa duka abubuwa ne da wanda yake yana jawo hankalin namiji tare da matan shi in dai ba da ko fasikin namiji ne wanda yake yana fita waje ne ya je ya yi biyan bukatan shi waje ya zo ke kaɗai ne matan shi cikin gida kuma ba ki ga kan shi bai zama tare da ke bai fira da ke kuma yar uwa akwai shawarar da zan ba ki gaba kuma in insha Allah Allah ya taimaka mana mu ji gaba mu ji abin da wannan mata take gaya ma yarta ta ce ta ce mata kamar kada ki bari ya ji wani abu sai mai kamshi ki yayi hancin shi da wari mace ya kamata ki kula da wasu gababun jikinki ya kamata mace ta kula da wasu gaba-gaban jikinta wuyanki hamatanki dusa kankani ya ake kiran shi cikinki zuwa ya ake kiran shi kataranki wa hasatan mata masu jiki bayan ku gafarce ni bayan ki bayan tsakanin duwawunki gaba-gaban jikinki sakankanin kafafuwanki maranki a kaifunki ni ban san ina aka samo wannan barin a kaifan nan ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama an ce kowane ranar alhamis yake yanke kaifin shi kuma haka aka ce mu koye shi da kada ne lakum fi rasulullahi uswatun hasana ke ma yanka ki. yi zamo kina kula da hamatanki kada ki bar wani gashi ya zauna jikinki kada ki bar wani gashi ya zauna maranki gashin kan kanki kokari ki kula kina gyarawa sa'annan bakinki ke da kanki ki zamo mai kula da bakinki wani namijin kila bai ya zauna ya fira da ke domin kika bude bakinki kina blue fuse bakin nan yana doyi wani nan doyin abinci ne daddawa ba ne ne an ci baki kula da cin asawaki addinin mu addinin sabta ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kowane lokaci bai yi wasa da asawaki ba yana son cin asawaki ce laula ashqu ala ummati la amartahum bisuwak inda kulli salah ce ba don kan damu al'umma na ba ko ba su na waya ba da na umarce su kowane sallah za su yi kowane maso biyar ki ci asawaki kenan su biyar maluma suka ce wannan nuna cewa annabi na so mu ci shi ne in za ki kwana wulare biyar aka aka umarce ki ki yi amfani da asawaki wurin alwala ko bayan alwala bayan kin ci abinci bayan kin za ki yi bacci bayan kin yi wani abin sha kici asuwaki bakinki ya yi kamshi ya kamata mace kina da irin wasu perfumes baki ko wani pk ko wani gari na ji da irin wasu abubuwan da ake yi ne wani cingam wanda zai ba bakinki akwai wani kuma watakila ciwo ne a cikin kai wani ciwo ne a cikin hakori wani watakila kakan ki ne idan kina tare da irin wannan ki nemi kanamfari kanamfarin nan ki dafa shi ki yi shi wan wata in ya so kulli yau kina kurkure bakin ki da shi in ba ki samu ba in kika yi wannan bai yi ba ki samu ya ake kiran shi a zuma zuman nan kina sa ma brush kina goge hakorinki da shi wanga kuma kina ilajin hakorinki kenan zai yi karfi kuma duk wani cutar da ke ciki kila ke bashi wari ma ya fita wallahi domin wani wata mace ne ke da kanki ma ke ma mace ne amma ta kusa da ke baki ke don me ko ta sa tulare bai yi ga tulare ga gashi hamata ba fite ba ga zufa ko tulare ya ce shi sake mai wani warin to ina ga mijin mijinki ina ga mijinki shi da zai zauna kusa da ke kina ni da mijinki ya zauna tare da ke ku yi kallo tare ku yi fira tare ku yi magana tare ɗana aisha mun kai kanta insha Allah yan uwaye mata mu gyara auren aurenki na hannunki dakinki kuma aljannanki ne ne da zaujiki kawai ta kanki ma mijinki so da yawa mu kawanmu gidan aure ne gidan buki ne wurin ne za ka saba kwalliya iri-iri in mace ta yi wanka ta cakare ta to za ta gidan aure ne za ta gidan buki ne za ta gidan suna ne jan bakinta jagiranta dumi ne in tana gida caka caka caka za ki ganta kina mijinki na kallon ki kin haifu biyu uku hudu breziya ma baki bugawa cikin gidanki breziya ki bugawa kuma mambanki ya faɗi ba ki ta da shi ba ki neman kaya mai kyau kina cikin gida an ce kada mu sa kaya ƙanana da sauransu mu fita eh, eh, mu fita da shi waje amma cikin ki halalin ki ne halalin ki ne ki je layi inda ake sai da matsatsun kaya kina so ki nuna ma ki kamar nima ma ban sufa wafa lasu na ce muku wai sufa abin gani ya ake faɗi cikin hausa eh, eh, eh, mu ce group ne in kana so shi john e group ne in kana son ka sufa kai ka jon, in kina son ki sufa yanzu ga kin san hanyar da zaki yi ki in kina son kowane lokaci kuma kina lukuyon mijinki kuma zaki ki in kin kula da kanki kika kula da yadda zaki yi rayuwar jikinki wallahi kowane lokaci ke da kanki ke da kanki ma za ki ji daɗin kanki shi sa ga abubuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya nuna mana sunan fitar shine mutum ya yanka a kai fanna sunna ne fidda wasu gashi a cikin jikinka duka sunna ne fidda maza su fidda gashin gemunsu sunna ne yin kaciya sunna ne abubuwan da musulunci ke so ne musuluncinmu yana son kamshi yana son kyau allah da kanshi yana son kyau isa idan baki eh, menene sunan shi idan baki kula da kanki kika gyara kanki ba za ki ga mijinki yana gudunki ba ki same shi ku zauna ku yi fira da sauransu shi ke kawo shi ka ga mace ta so mafita eh eh ta so mafita za tana da hanyar da za ta bi ta mallaki mijinta tana bidan yadda hanyar za ta jawo hankalin mijinta to ga hanyoyi da ake nuna miki za ki biki ki iya ki ta'affir a cikin zuciya mijinki matan banza ne yin kila yake ganin su waje ke kuma za ki iya mace za ki ki abin da ke ga dama a cikin dakin mijinki kowace mace ta san yanayin ki san yanayin mijinki yadda za ki kula da mijinki ki gane yadda yanayin shi yake domin saboda ya zama ina jin wannan shine eh, nasiha ta uku da ta kudu da wannan bauyan Allah ta yi ma'yarta shi karshe domin ta ce ki sani ki sani ita kuma har wa yaushe ta ce ma ki san cewa kwalli ahsanul husn wai kwalli abu ne wanda yake yana gyara kyau ita kuma har waye ta ce wa anna lima atyabu haka kuma ruwa ita ce kenan ita kuma tana gaya ma ɗan take ki yawaita yin wanka in kina siyayyen tulare shine shine ruwa yawaita wanka ana so mace ta zamo mai yawaita wanka da gyara hasatan mace kina cikin al'ada zaki ki wanka su uku zaki sake fadin ki su uku mun zo mu shiga wurin hatta kama ruwa mai kyau wata mace ma mijinta ya gudu ya bata don bata iya kama ruwa mai kyau ba wallahi la'azim wallahi azim muna jin abubuwa mata ku yi gyara mata ku kula da kanku wala bai yi ki sai da imanin ki ki doki ki shiga wani wuri ki ja hankalin mijinki never idan kika kula da kanki wata kama ruwa ma bata iya ba saboda shi ina jin nan dai za mu tsaya kuma yau insha Allah mai kowa mai komai ya ba mu dama za mu tashi kan nasiha ta biyar har zuwa ta goma kamin kuma mu shiga wani maudu'in insha Allah mu na yau wana kan ne li zaujik kyau abin nan yi kawa ma mijinki ya yi ado ma mijinki domin saboda ki zamo gaban goshin mijinki insha Allahu nan ne muka saya da zance mu eh, ubangijinmu Allah ya ba mu ladan da ke ciki wanda muka yi kuskure kuma Allah ya sa mu ci amfanin wannan zattutukan da muke da duk wanda zai je wannan zance Allah ya sa ya zama mana kariya da gyara a cikin gidajen aurayen mu da na mu duka da na mu duka baki daya da zance na subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك وصلى wa على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم